al'ummomin jihar doso kamar na sauran jihohin niger na fuskantar hadarin karancin cimaka sanadiyar sauyin yanayi taɓarɓarewar ƙasar noma da kuma amfani da dabarun da basu dace ba domin fuskantar wannan lamari gidauniyar swiss aid niger ta shirya wata kasuwar baje kolin sayar da irin shuka na zamani a dogon dutse da aka ɗauka tamkar ɗaya daga cikin rumbunan niger isufu amadu jibo shine mai kula da tsare-tsare na swiss aid niger mun taidar da village mun ka iske harakan nan akwai masala wurin da mutane sun ka shibka wani bi ruwa ya ci mutane wani wuri kuma mun iske ba a samu ruwa ba ga mun kace to kahin wancan damuna ya fara sai mu ba mutane kuma sai man pluvial to mun san lalle iri shine abun ta horko bisa tahiyar na noma mun kace to mu nema iri mu ba mutane iri in mun ba su iri mun san da oman mun yi garantir musu noma na shekaran ga Hamsu Alfa manomiya ce ta halarci wannan kasar bashe kolin ta kuma tabbatar da cewa ta sami cikakken bayani akan muhimmancin irin shuka na zamani tare da ɗaukar niyyar yin amfani da su a karan farko a gonarta. An yi mana bayani an ce ga mai zahi ga dawa mai kwana arba'in ga wake wanda in ka taka sai ka yi inta ukun harko mai kwana arba'in sai ka hidda wannan kuma sai shi koma wani fashewa kuma karshe in ka yanke gutsu kuma akwai mai yi gutsu nan sai shi washe shi iya na ƙara ƙaran damana za mu saye mu gwada. a ra'ayin amadu sabo sarkin kanton ɗin arewa kuma babban manomi a cikin wannan lokaci na sauyin yanayi irin shuka na zamani kaɗai ne yake iya inganta albarkatun noma. cikin waɗannan lokuta ana buƙatar irin shuka na zamani kowa sani bayani cewa ruwan sama ba su sauka kamar lokacin da kenan dole a samu irin shuka na zamani da suke da lokaci na akalla kwanaki 75 zuwa kwanaki 80 ya kamata a mai da hankali bisa ga waɗannan irin shuka ina gaya ma kowa cewa su yi amfani ko ya kasance daga wajen al'umma ko daga wajen kamfanoni ko a wajen bincike kowa ya dukufa domin daidaita matsala. Gidauniyar Swiss Aid Niger na da manufar ci gaba da kokari tare da abokan hulɗarta don ganin wannan tsarin ya yaɗu a duk faɗin Niger.